mummunar ambaliyar ruwa sanadiyar ɓallewar madatsar ruwa ta goranyo a watan satumban shekara ta 2010 ta shafi kusan garuruwa 120 a jihar sokoto ta kuma kakkarya tituna da gadodi bakwai ko bayan rasa rayuka da ɗimbin dukiyoyi bala'in ambaliyar ya kuma raba dubun dubatar iyalai da matsugunansu abinda ya jefa jama'a da dama cikin halin ni'yasu bayan tallafin gaggawa na abinci da tufafi da ma 'yan kudaden batarwa gwamnatin jihar sokoto ta kuma gigina gidaje har guda dubu ɗaya a ƙananan hukumomin mulki uku da bala'in ya fi shafuwa a jihar inda karamar hukumar mulki ta goronyo ta sami gidaje 400 gada ta sami 350 yayin da kuma aka yi gidajen 250 a karamar hukumar mulki ta silame a bikin kaddamar da rarraba gidajen a garin tsaro daya daga cikin garuruwan da ambaliyar ta shafe baki daya a karamar hukumar mulki ta gada gwamnan jihar sokoton aliyu magatakardawa mako ya ce gwamnati za ta rarraba gidajen ne kyauta ga waɗanda bala'in ya shafa lokacin da allah ka wannan bala'i na allobar ruwa shekara ta dubu da goma a tattar mana mutacin yanayi mai ban tausayi muhallin su ruwa sun haɗe shi abincin ma ruwa sun wanke shi ga su ga hilin allah zaune ba wurin kwana ba abinci ina ga cewa wajibi ne gare ni tabbacewa cewa akalla na shamsa muhalli wanda ya dace da su ba taimakon abinci da sutura kamar da ya kamata gwamnan jihar jigawa sule lamido shine da ya kaddamar da bikin budewa da rarraba gidajen to abin da ka a yanzu na sauke wannan haske shine ka sake ainihin dawo da ruhin shugabanci a najeriya kan muhallin mulki domin mafi yawancin mutane su tsaka cewa mulki wayo ne ko dabara amma idan allah ya kimsa ma kishin dan adam to za ka ba dukkan rayuwarka da basirarka na gina shi wannan shine shugabanci wannan shi muke son mu da shi a Najeriya a yanzu to ko yaya waɗanda suka sami gidajen suka ji ni suna na Hamidin Hamidin magajin tsaro ni dai na shahi da wuri na shahi yanzu gidana ruwa sun canya dukiyata da awaki da tumaki da shanu yanzu gashi an bani gida kyauta to ubangiji Allah taimaka ma gwamna a jin daɗin da ni na ga duk ya ci malan wancan abu in kuka na ga gwamna talakawan mu waɗanda azam na kurum waɗanda Allah bai ba gidaje ba a ba su yan hila da za su tsugunna ko wani shi ya bukatai shi zamna shi a kukan mu ga gwamna sai dai kuma gwamna Wamako ya yi gargaɗin ɗaukar tsatsauran mataki akan duk wani jami'i ko shugaba da aka kama ya karɓi na goro a wajen rarraba gidajen na sake faɗi kyauta don kada bayan mun wani ɗan siyasa ko wani mai anguwa ya ce an ce a ba shi goro wani abu babu wanda zaba goro ko na gaisuwa haka ma wannan gidaje ba su da pdp ko abga ko acn na kowa da kowa ne wanda ya samu suke siyasa suke shi da allah ne dai ban ce a yi haka nan ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria ka gidan haya waccan ga ta gidan haya wannan ga shi gidan haya duk duka kun gama kun haɗe in kai kana da dangana kila wancan ba da dangana